Bugun zuciya, babi na ashirin da shida. Bayan kwana biyu Dadi ya shiga har ɗakin Nafisa, kwance take tana latsa ta ganin Dadi ya sa ta saurin miƙewa, murmushi Dadi ya sannan ya je bakin gadon ya zauna sannan ya kira sunanta. A hankali ta amsa Dadi ya ci gaba da cewa, Na san zaki mamakin ganina a ɗakin ki ba komai bane ya kawo illa wani alkhairi da muke shirin kullawa. Mam, ya Mun yanke shawarar haɗa ki aure ke da Shamsu. Na sani ki yarinya ce mai biyayya kuma na san za ki amince da ta. Kar ki yarda mamin ki ta zuga ki insha Allah za mu ce gara da aka yi. Kan Nafisa a ƙasa wasa take da hannunta hakan nan ta tsinci kanta cikin farin ciki sai dai fuskar Jamal tana firgita ta. lamarin shi yana ba ta tsoro Allah ya sani tun ranar da ta ga dini ya kwanta mata a rai tsoron masifar shi sa ta yi nesa da shi miƙewa dadi ya yi tare da faɗin umarni na baki ba na neman zaɓin ki ina fata ba za ki ƙibbin umarni na ba kai ta ɗaga a hankali sosai dadi ya ji daɗi har ya bar ɗakin yana sa mata albarka shirye-shiryen biki dadi ya hauyi ga gadon, komai da ake zubawa 'yar gata dadi ya sa an zuba a gidan da ya bawa wa dini Shi ko Dini ba wani shiri yake ba domin ƙoƙari yake ya ga rayuwarsa ta gyaru. Bai ma san wace ce amarya ba kuma bai damu ya sani ba burin shi kawai ya ga ya aje iyali. A bangaren Momi ko kullum fuskar ta ɗaure take ta ta kaya gaya wa kowa zancen auren da bisa. Don haka dadi da kanshi ya sanarwa danginta ko da yayyanta suka zo lallashinta suka yi akan ta yi haƙuri sha Allah auren zai bata mamaki haka shirye-shirye ya daɗa kan kama Nafisa sai rawan kai take tare da ƙawayenta sosai take ba wa momi haushi sai dai bata ce mata ƙala ba har biki ya rage sati kuma a ranar ne Jamal ya cika sati uku da barin gida Jamal na Jamal da Ma'u na gani a gaban Dokto sai ya matsa fuska take Jamal na tarota. Bayan Dokta ya gama rubuce-rubucensa ya dago ya kalli Jamal ya ce, Ranka ya daɗe, ina ganin abin da ya fi kawai ku raba makwanci har cikin ya yi ƙwari domin idan har za ku dinga haɗuwa za a samu matsala gaskiya. Shiru Jamal ya yi zuwa can ya ɗaura fuska tare da faɗin ba kuma insha Allah zan kiyaye. Sai maganar ta. ai kafanka alhamdulillah. ta cike sai dai an samu matsala ina ganin daga daktan da ke wanke maka ciwon ne tun farko don gashi bata wanke yadda ya kamata ba amma ba wata matsala godiya ta wa dakta sannan ya daga hannu suka fito biyo su doctor yayi tare da faɗin oga a kiyaye fa bayan sun koma gida tarairayin ma'u jamal ke yi sosai baya yadda ya ɗauki ko ta ɗauki ko kofi abinci ma a baki yake bata cak yake ɗaukanta ya kai ta toilet ya mata wanka cikin dare ko haka yake rungume ta tsam a jikin shi kamar dai wani zai kwace masa ita har mamakin Jamal uta ke wai a yanzu ita Jamal kewa bauta duk girman um, duk girman kan nan nashi ya ajiye gefe bayan sati ɗaya Yau Jamal ya tashi da tunanin gida sosai zuciyar shi don haka ya ɗau waya ya kira namban momi. Bugu biyu ta ɗauka hayaniyar mutane sare da hayaniyar mutane ya ji a hankali ya amsa. sallamar momi akita momi ta ce jamal na an momi kuna lafiya kaniyar ka jamal kai kana da hankali kuwa kana ina ne yanzu momi na kira ki ne na ji lafiyar ku kuma kun san kusan muna lafiya jamal ina asma'u tana toilet kafar kafa karamar dariya Jamal yayi tare da faɗin ta warke mun ƙarya kake Jamal. Bai isa ta warke ba, wallahi momi ta warke bari zan turo miki hoto ɗina ki gani. A'a kar ka turo min ka dawo gida kawai Jamal hankalina ba zai taɓa kwanciya ba sai na ga ka dawo idan ma kai ba za ka dawo ba, to ka turo asma'u gida Kawai, da zancen jamal yayi tare da faɗin momi wai baki gida ne na ji hayaniyar mutane ina gida jamal bikin nafisa ake yanzu aka ɗaura mata aure aure kuma momi fashewa momi ta yi da kuka tare da faɗin i jamal dadinka ya matsa sai ya aurar da ita da sauri jamal ya ce dawa da shamsuddin dini momi ta ga ta yaya zaki ki bari a ɗaura wa nafisa aure da dini jamal ka san halin dadinka da kafiya da na so na hana da na so na hana ma cewa idan na ga ba shi ne ya haife ta ba don haka na bar shi ya abin da ya ga dama da ita haƙuri jamar ya ƙara ba wa mami sannan ya mata alƙawarin zai dawo bayan ya aje waya ya tashi ya shiga ɗakin baccin su una kwance a kan gado hawa ya ya kwanta sannan ya jawo ta jikinsa ya rungume tare da sumbatanta a cikin kunne ya raɗa mata yau ƙawarki ta yi aure Zainab Ma'u ta tambaya a a'a Nafisa tashi ta ta zauna tare da faɗin Nafisa na ga yau satin mu hudu nan kuma ban ji ana maganar aurenta ba eh daga baya ne ta a baki ta yi tare da faɗin aiko ban ji daɗi ba na so ina gida za a yi tuwa ta aura kau da kai yayi sannan ya ce dini dini yayi da gaske zan miki ƙarya ne yanzu na kira momi a waya take faɗa min Guri ɗaya ma ta ƙurawa ido tare da ƙoƙarin danna abin da ke shirin bujiro mata, kallonta kawai Jamal ya yi sannan ya miƙe ya fita ɗakin. hawaye ta ji ya zubo mata a hankali ta fara tuno irin rayuwar da suka yi da dina a baya a cikin zuciyar take cewa haka Allah ya nufa dini ba mijina ba ne ba za mu yi zama tare ba duk irin soyayya da muka yi ta zama a banza abubuwan da suka yi ta yi ne ya ta faɗo mata zama ta yi kamar mahaukaciya wani ta yi murmushi wani ta yi hawaye a can ƙarshen zuciyar ta ko ba ta so na fisa A cikin zuciyarta ko ba ta so Nafisa ta auri Dini ba, ta so ya samu wata canya aura. Tun daga ranar yanayin Ma'u ya canja, haka ma Jamal da yake lura da ita. Dini ko sai A wajen ɗaurin auren ya san Nafisa ce an amarya, fuskar shi babu yabo babu fallisa abubuwan shi na Kano duk sun zo, abokansa na Kano duk sun zo cikin manyan kaya kamar ba su ba. Bayan ɗaurin aure duka suka wuce, caka ne kawai ya tsaya. Lokacin da caka zai raka Dini gidan shi sai da suka fara biyawa gidan Alhaji Bashir. Sosai suka yi mai faɗa har sai da abin ya bashi mamaki bayan sun miƙe ummi ta kalli caka ta ce, Wallahi ba ku ga yadda kuka yi kyau ba kamar ba ku ba, wai ya sunanka ne? cikin murmushi caka ya ce ummi suna na faisal hannu ummi ta dafa tare da faɗin sunanka mai daɗi ake ce maka wani wai caka don Allah ausa daga yau ka rinka kiran shi da sunan shi addu'a ta mai sosai sannan suka wuce gidan dini Gida ne na gani na faɗa dadi ya mallaka wa Dini tare da mota mai zafi. Har cikin falon suka shiga har sun nufi cikin ɗakin Dini ya tuna da karatun malam a cikin zuciyar shi ya ce ba zan shiga da wani har cikin ɗakin matata ba wai ga waye ya kalli caka. ya ce Faisal zauna a nan ina zuwa. Bakin gado ya samu Nafisa ya da gilanta mai tsananin sheƙi hannu ya sa ya yayi gilan cikin sauri ta sakuyar da kanta ƙasa yana ɗaga yana daga tsaye ya sa hannu ya ɗago haɓarta suna haɗa ido ta maza ta rufe ido murmushi ya yi kaɗan sannan ya nanke Galan ya ajiye gefe sannan ya ce ki sa hijabi ki same ni falo akwai abokina da za ku gaisa kamar yadda ya ce haka ta yi bayan sun gaisa ta koma ɗaki a ranar didi bai runtsa ba a daren ya dama furen shi kuma ya shanye ta tas nafisa ta ji gata sosai ta yi kuka ta yi magiya don haka da safe idan ta yi jawar bata san haka aure yake ba da ba za ta taɓa yadda ba Shi ma jin tausayinta ya kama shi sam ya sa ta a ƙirjinsa tare da lallaba ta. Duk wata kalma ta rarrashi yana gaya mata a hankali ya fara jin son tana sa Farin ciki ya ji ya kama shi sosai tare da gode wa Allah da ya amshi addu'ansa. Daman ya shanye furen ne a yau Dan ya kice. don ya ta murmushin son Ma'u a zuciyar shi haka suka kwashe tsawon sati uku suna cin soyayyen su zuwa wani lokacin sun saki jiki da juna kuma a hankali suka kara shakuwa zuwan su gidan mami uku amma da daddare suke zuwa ita ma mami ta fara saukowa domin a yanzu duk lokacin da zaka ga Didi cikin farin labiya yake tare da tarbi a hannun shi har ƙasa yake tsugunnawa ya gaishe ta bai taɓa yadda sun haɗa ido na fisa ko cikin manyan hijabai take ta yi wani irin kiba na ban mamakin Jabal ko jinyar Ma'u yake tare da ƙoƙarin cire mata kowane irin tunani, sosai take jin daɗin zama da Jamal don yi yake tamkar iya maida ta ciki. Da kanshi yake girka mata abinci da za ta ci baya barin ta ta yi ko da ina baya barin ta je ko ina ana cikin haka ne ya koma aiki don haka dole ya sa ya nemo mai aiki bayan sati biyu Ma'u na kwance a falo cikin doguwar riga sosai cikin ta ya fito. kai ka ce cikin wata bakwai ne kyau cikin ya mata tare da ƙara fari da sheƙi da ta yi ɗaya daga cikin yaran jabal ta ga ya shigo da wasu manyan ledoji guda biyu cikin sauriya ta miƙe tare da mamaki me ya kawo jamal da rana muryan yaya usman ta ji yana sallama tare da anti fa'iza ba ta san sanda ta miƙe ta je gaban fa'iza tana fara'a ba amsa yarinyar ta yi sannan ta jawo hannun fa'iza suka zauna yaya usman ta fara gaida amma amman ko magana ya ƙi amsawa ganin haka jikinta ya sanyi gaisawa suka yi da anti sannan suka ci gaba da hira sama sama hannun fa'iza hannun anti fa'iza ma uta daɗa dagowa tare da faɗin zo mu je ɗaki ba ba zata usman ya faɗa ba za ta ba usman ya faɗa ya faɗa fuskan shi cike da haushinta ci gaba da cewa mara kunya kawai ke mai miji ko ƙara koyar da kanta sai tare da matso hawaye ba su daɗe ba da zama ba ta ji shigowar motar jamal ta san gaya mai aka yayi baƙi yana shigowa ma ta fara kallon sa sannan ya koma gurin da usman ke zaune ƙarasa jamal ya yi tare da faɗin babban yaya Da na san kai kaɗai ne matsala ta tunda ka binciko ne a a kurmin daji babu inda ba za ka binciko ne ba wani irin kallo usman ya mai sannan ya ce yanzu saboda Allah abinda kai ka kyauta kenan ka bar mami cikin tashin hankali ka tsaye tare da faɗin haba Usman ko kai ne ba za ka zauna ba hukuncin dadi yayi tsauri da yawa gaskiya ina son matata yaya za a yi a ce wani sake ta jiya da bai ya ga idan ma'u alamar teku a cikin sauri ya tashi tsam ya nufi gurinta ganin tahowar shi yasa ta miƙewa cikin sauri dan ta san rike ta zai yi gaban yaya bayan ta ya bi tare da faɗin tsaya mana ina ina a ɗaki ta shige zaman na bin bayan ta hannu ya sa ya taro ta sannan ya sara ta a jikin shi tare da faɗan? usman ne ya ɓata miki rai ko guntun hawaye ta share sannan ta ce yaya yaushe za ku mu koma gida kaga yaya usman na fushi da ni na gaishe shi ya ki amsa ina tsoron kar a ce abba ma ya yi fushi da ni a husna abba ba zai fushi da ke ba ni mijinki ne kuma sun san muna tare dole ce ta sa ne haka bayan kaina ba ne don haka ki daina damun kanki da tunanin banza na san halin Usman ciki da bai zuwa da zan kira miki abba ku gaisa wata watakila hankalinki zai fi kwanciya sakin ranta ta yi kaɗan nan Jamal ya baro ta ya dawo falo yana zama a anti fa'iza ta miƙe ɗakin ta shiga sosai ma ta ji daɗi nan hira ta ɓarke tsakanin su labarin yadda abba ya shiga damuwa da dadi ya gaya mishi Jamal ya bar gida cikin ido ma'u ta kalle ta ta ce kila shi ma yanzu haushi na yake ji ba wani haushi ko jiya da muka je ya faɗa mishi ya samu inda kuke cewa ya a gaida ku kuma Usman ya roƙi Jamal idan cikin ki ya tsufa ya dawo da ke gida a ajiyan zuciya zai sannan suka hau hira Jamal ma da Usman hira suka yi sosai a cikin su ne Usman ya isar da sakon Abba Dip Jamal mai yi zuwa can ya ce ka san abin da ya sa na kasa dawowa wallahi ban san ganin dini kullum tsanar shi karuwa take a zuciyata ai ka ji irin ta mutum da ya yi auren shi ina ruwanka da shi Bayan kwana huɗu cikin bayan wata huɗu cikin Ma'u ya tsufa, tafiya da ƙyar, tashi da ƙyar, idan ka ganta sai ka tausaya mata, kuma lokacin ne ta yi tashi sosai, cikin dare ba ta iya bacci, tashi take ta ja Jabal a gaba tana kuka, cikin tsananin damuwa yake tashi ya zauna tare da faɗi Husna ki haƙuri mana ki daina ɗaga wa kanki hankali ni na gaya ni na gajiya ya ciki kusan shekara a jikina ni gaskiya daga wannan ba zan ƙara ba kawai fuska jamal yayi yi dariya sannan ya juya kalle ta tare da faɗin gobe za mu wuce gida don na ga ke ma nema kike hawan jini ya kama ki haba a ce mutum bai gajiya da kuka murna ce ta kama ma'u sauka ta yi wai za ta haɗa kaya jamal ne ya hana ta shi da kanshi ya haɗa musu kaya da safe ya kira nan ban mami tana ɗauka ta ce jamal wai yaushe yaushe ka raina ne yaushe da ya shiga tsakaninmu haka ba za ka dawo da 'yar mutane ta haihu a gida ba cikin watan haihuwa fa take cikin mamaki jama'a ya ce momi wa ya gaya miki uwarka ce aka ce maka ban sani ba ne ai ina lissafi ko ta haihu ne so sake yayi tare da faɗin a'a muna nan isowa yau wa jamal allah ya muku albarka allah ya kawo dan allah ku taho da wuri To bomi amma kafin mu taho ina son zan shiga kasuwa me zaka saya in dai kayan haihuwa ne na riga da na haɗa komai. To masu sauraro sai in ce kasance tare da ni a cikin shiri na gaba domin jin ƙarshen wannan labarin sai in ce mu kasance lafiya.